ويسر لي أمري ويحفظ عقدة لساني يفقه قولي بارك الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته زام تاشي درسي نبيو أتكم مسند نا عبد الله بن عمرو بن العاص Allah mai sarki ya kara masa yadda wanda za mu tashi gabar hadisi na 6615 hadisi na 6665 a cikin mutuncinsa da fatan Allah mu sarki ya zata da mu na'am bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكف فاحشا alaihi salam bai kasance mai albasha ba bai kasance mai bayyanar da laifi ba wala mutafahishan bai kasance mai koyar da wato albasha ba wa kana yaqulu an gane ko wa kana yaqulu ya kasance yana cewa min khiyarikum ah-, ahasinukum ahasinukum akhlaqa annabi sai yake cewa ai daga cikin mafi zabin ku ko daga cikin zababbun ku ahasinukum akhlaqa wadanda suka fi ku kyan kyawawan ɗabi'u suka fi ku wato دبيئه حديث hadisi ne قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا يحيى بن أبي إسحاق قال حدثني عبدة ابن أبي لوابة عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن نطوف للبيت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى إيه طوافي a ɗakin Allah sai Abdullahi dan Abu Rutan an ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ayyamin babu wasu kwanaki ahabbu ila Allah mafi soyuwa a wajen Allah al'amalu fihinna wanda yin aiki a cikin su min hadhihi al-ayyam wato yafi alkhairi fiye da wayannan kwanakin qila wala al-jihad fi sabilillah sabai suka ce har ma jihadi qala wala al-jihad fi sabilillah jihadi bai kai aikin alkhairi a cikin wayannan kwanaki ba illa man kharaja bi nafsihi wa malihi sai dai mujahidin da ya fita da dukiyarsa da kuma ransa wala thumma lam yarji hatta tuhraqam hatta tuhraqamu jatu dami wato da ya je bai dawo da komai ba hatta tuhraqu an sai da aka zubar da mu jatu dami wato aka zubar da ko aka yanka jijiyar jinin sa, jijiyar da take rike da jini ma'ana aka yanka wuyansa kenan hmm. wala falaqitu habib ibn abi thabit fasaltuhu yace sai na gamu da habib dan abu thabit sai na tambaye shi an akan wannan hadisin haddasa bi nahwi min hadha sai zantar da ni da kwatankwacin kalmomin wannan hadisin wala qala abdatu abda yake cewa hiya al-ayyam al ana cewa wannan kwanaki hiya al-ayyam al-ashr kwanaki goma na farkon watan zulhijja قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي يقرأ القرآن في شهر ياتي وعبد الله بن عمرو karanta Qur'ani a wata daya kullun isfi biyu na'am thumma naqasani wa naqastuhu yace sai dinga rage min ni ma dinga nema ya rage min hatta sara ila 70 ma'ana ya dinga rage min ya dinga rage min to ka dawo kwana 20 ka dawo kwana 15 eh ni ma sun dinga cewa annabin Allah dan karo min an gane sai ce me hatta fara ila 70 har sai da ya banna a kwana bakwai to ka karanta qur'ani a kwana bakwai idfi nawa kenan idfi nawa idfi tara tara kenan kullum ba za ka fice haka ba idfi tara na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا سليمان التيمي عن اسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمر قال قال أعرابي يا رسول الله ونبنى ربكويت يا نبن الله نعم ما الصور ما الصور ما الصور بالصوت نعم ميك أهولن داك تيدا أبوشا قال قرن ينفخ فيه يتي قرن كمك كسني كثني نساكو راهو ينفخ فيه أتكنت ذا أبوشا إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة بوساتي إيه ذا إيه قبا أي أدندرية أسا عن قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي من كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس تو يا ذاك إذا بقيت إذا كذونا في حثالة من الناس أتنكس أنت تموتاني mutane da ba san daraja ba san mutunci ba ma'ana ya za ka idan ka tsinci kanka a cikin irin wayannan mutane ba a martaba ka saboda masanin qur'ani ne ko masanin addini ko mai shekaru ne kai ko shugaba ne na mutane ko limami na jama'a ko kai wani mai abin nan ya za ka yi idan ka tsinci kanka cikin wani husala kaskantattun mutane ya za ka yi qala qultu ya rasulullahi kaifa zaka. sai ce annabi Allah kaifa zaka ya haka ko zai kasance ma'ana yana ganin cewa yanzu mu duk wani abu za mu iya tsinta kama a cikin mutanen banza qala qala idza mari uhuduhum to ta ne mutane ce tabaran ga ma mari marijat uhuduhum idan alƙawari ya cakuɗa da abin da yake ba alƙawari ba ai alƙawari ne shi abin da za ka cika abin da ka yi shi ne abin da ba za ka cika ba to ma'ana mutumin da ya alƙawari da maganarsa da kin alkawarinsa duk ɗaya ne da rantsuwarsa da rashin rantsuwarsa duk ɗaya ne eh wa amanatuhum ya zama cewa amana ta cakuda ba a bambance wannan mutumin kirki ne an bashi amana wannan ba mutumin kirki bane an kowa zai iya cin amana la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahnu al'an fi husalati min al-qawm yanzu wa kake jin kake da tabbacin ka ba amana wa kake jin ta kalmama? ba ma ta kuɗi ba da wa kake jin za ku sa labule ku sirri dan kana dan ka karanta qur'ani ko ka karanta hadisi ko kana tafsiri ko waye kar ka dauka billahi allazi la ilaha illa huwa da kai da mai jaran tukunya duk ɗaya ne a wajen su sai ka in zaka tashi ka je ka nemi kuɗi ka tashi ka je ka yi kar ka jira wa'annan mutanen kaskantattu ne ba san daraja ba kar ka jira su in ga sun girmama abu rashin mutunci ne in ga suna jan san abu saban Allah ne الله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بسم الله قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن عبد الله بن عمري قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا تيمون كيف أنت إذا بقيت في حثالة كيف أنت يا ذاك إذا بقيت في حثالة من الناس dan ka tsinci kanka ko aka bakka ko ka samu kanka a cikin kaskantaccen mutane marasa daraja wala qultu ya rasulullahi kaifa dhalik dan sai annabi Allah ta yaya haka zai faru yana ganin yanzu suna cikin zamani ga alaihi sallam ga wahayi yana sauka mutane sun zama haka kuwa na'am qala idza da awhuduhum wa amanatuhum idan a wato alƙawarukan su da amanun suka sa kuɗi ma'ana da nan mai gaskiya da namar gaskiya ta kuɗi abinda ake zaton mutumin banza ne zai shi ma mutumin kirki zai na yi shine marijat hmm. har ma yanzu a wasu wuraren wani yana ganin in ka zo da siffa addini ba zai yadda da kai ba wallahi al'azim akwai wanda yake ganin a yanzu idan ka je mai da fuska addini wallahi ba zai maka abu ba saboda menene an samu mai siffa irin tawa da taka ya cuce shi to wannan ko illar har gari ka zo a siffa dan iska kai rashin mutunci da ka zo a siffa mutumin kirki kai rashin mutunci wallahi sosai shi ne ci gaba وكانوا هكذا وشبك يونس بين اصابعه mutane suka zama haka wa kanu hakaza ma'ana da mutanen banza da mutanen kirki aka ta kudi guri daya yunus sai ya hade tsakanin yatsunsa shikenan قلت ما اصنع عند ذاك يا رسول الله يا ابن الله اذا نتن سكينا irin wannan yanayin ya sanyi قال اتق الله عز وجل كاجك دي صورن الله وخذ ما تعرف تريقو da abin da ka sani ودع ما تنكر ka bar abin da baka sani ba ma'ana ka koma asalin addini ba a kallon rijal ba asalin mai Allah da manzon sai faɗa a musulunci domin yanzu ka ga yanzu misali ko a yanzu in dai dan ta mutane ne kake kallo zaka bar addini zaka bar addini dan tafiya tafiya in ta tafi zaka iya cewa kai baka yadda da masu mutanen kirki ba to amma sai ka koma cewa a'a ba ba addini ne ya zama haka ba mutane ne nifaki ne da zandaka ta shiga cikin zukatan mutane Aga? Ba laika bi khassatika sai koma gidanka da waɗanda suka zama maka dole sai ka tirsa za su da kai da su ku yi addini su ne khassatik keɓantattunka kenan ma'ana iyalanka ce kunga kunga yanzu abin da ya damu kunga a iyalan gidan mu mu zama alif suna na gaske ba sai mun bi yan kungiyoyi ba mun bi wani mun bi wani tsammanin masallacin annabi sallam zai kai mu kai kai marami tsammanin mu wajen annabi sallam zai kai mu kai marami mu koma kawai to iyaka wa awam mahum karka bi wato awam jahilan mutane karka ka bi rububi ka koma zuwa ga gidanka zuwa ga iyalanka wanda suka zama maka dole na قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا عن شعبة قال حدثنا لا دعوا لنا أنتم أنتم أكسين سمو تتمو سمو wallahi tallahi yanzu idan ka ɗauko masu harkar kasuwanci mutum goma wanda suka daɗe suna yi a goma na sake daga sai zaka ka ware mutum biyu ko uku waɗanda ba sa kuka da mu'amala na jama'a ko abokan harka. Ka ko? عن عمرو بن مرة سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث عن ابن يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول bi amalihi duk ya yi kokarin ya jiyar da mutane da aikin da yake yi ba don neman ladan Allah ba don mutane su yada shi sama Allah bihi sami'a khalqihi Allah subhanahu wa ta'ala da duk wanda yake ji daga cikin halittarsa sai ce wani to kun ga wani fa ya aiki dama abin da ke faɗa sai a ta yada din da kunna rediyo sai a ce yana ta faɗar sa din da ya ji ana ta faɗar sa iya dan ta kenan wa sagharahu wa haqqarahu to sai kuma Allah ya kaskanta shi kenan wa haqqarahu kuma ya tozarta shi kenan sai abin da yake so kenan Allah sam suka bi sai za abin da ake so a ji kenan malami a wajen wa'azi yau karatu duk namu ne so yake sai ya sa wula hadda ta sa baki a ga wannan tafiyar ta shigar ta yi ko ba ta ba to don ne ina ruwanka da mutane riga ka zo ka nuna mutane ko karatu duk wanda ya daga ta wannan hoda da shafa shafa dama karatun ma babu tarbiyyar ma babu kai da za a kalle ka akwai kwaikwayi manzon Allah sallam a kalle ka akwai kwaikwayi bayan Allah sai aku koyi ka dinka kalle da ake sa hula ko ake karya ta ina mun ka da da mutanen banza kenan ci da wa fata aina abdullahi sai sa sai suka dinga zubar da wato wato hawaye abdullahi bin amr bin as na'am wala haddathana allah qala haddathani abi qala haddathana yahya bin sa'id an عن عبيد الله بن الاخنس قال اخبرنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن عبد عن عبد الله بن عمرو قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عمر ce ina rubuta duk wani abu da na jiyo daga wajen manzon Allah ni duk abin na ji sai na rubuta kaga wannan a gaban manzon Allah sallallahu yake rubutawa uridu hifzahu saboda ni so nake na haddace kana hatmi quraishun sai na quraisha suka ce ya kace rubuta komai na annabi sallallahu ka daina قالوا إنك تكتب كل شيء تسمعه من رسول الله يا كتي ربط كونا أبدا كتي يود وجم من ذن الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر شي ما عن السنة فمتنا إيرن كفا يتكلم في الغضب والرضا إيرن يد كيما واتو شي ما ينا مغانا أتكين فشي da kuma lokacin walwala ma'ana ai ɗabi'a idan mutum ya fushi baya mallakar harshensa da zuciyarsa sai suke ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam ma haka ne Amsaktu an alkitabi. Yace to da suka faɗi wannan sai na daina rubuta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wata ruwayar sai fara'an annabi sallallahu alaihi wasallam la aktu. Kan ibn Sulaiman ga bana rubutu. Ko na je na tashi na ga mutai annabi Allah kafa ga kwa nabi bana rubutu. To wallahi ga abinda qurayshawa suka ci. Fa qala aktub. Sai an ya ce mata ka rubuta wallazi nafsi biyadihi na rantsa da sarkin da raina ke hannunsa ma kharaja minni illa haqqun wani abu bai taɓa fitowa daga waje na face sai gaskiya a wata ruwa uktu kulle shai ma kharaja minni illa alhaq duk abin da kaje daga waje na ko a wani hali ne ka rubuta ni wani abu bai taɓa fitowa daga jikina ba sai gaskiya haka muku qur'ani ce da kad kana lakum fi sai kawo lizarf ba sai ala ko li ba a. fi rasulillahi usatun hasana mana tun daga makwarkwadar gashin sa tafin kafarsa za ku yi koyi da shi tun daga zahirin sa har tun daga yarintarsa har girmansa tun daga rayuwarsa har zuwa mutuwarsa kina fadin shi din قال حدثنا قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى عن هشام املاه علينا قال حدثني ابي سميت عبد الله بن عمرو wannan yana nuna cewa za a rubuta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wannan umari ne kai tsaye tabbatacce akan rubuta sunna kaga ina rubuta alimsan uktub wannan ga shi ga shi uktub li abi sha uktub li abi sha kudu ba ta annabi sallallahu dai aikin haji uktub li abi sha nan ce uktub kull shay ma kharaja minni illa al-haqq na wala hadathani abi samitu abdullah ibn amrin min fihi ila fihi yaqulu na ji abdullahi dan amr daga bakinsa zuwa bakina سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا جمل لا السلام شو عبد الله بن عمرو بن عاص ان الله la يغب لا يقبض العلم انتزاعا الله ba zai dauke ilimi ba ta hanyar zarewa da cizgewa yantazi'uhu min an-nas yadda zai dauke shi ga ci mutane a cikin rana ai an ce wai yau an mai sata a halari da yake kwakwalwarsa ko a'a ba ka Allah zai ba walakin ya qabidu al bi qabd al Allah zai dauke ilimi ne da kashe malamai an gane kisa ko shitfan ko ma'anan wato kisa shitfan gashi ya faɗi ya mutu an binne shi ma'anan gashi da ilimi kamar ya kashe shi amma ba dama bayar da shi ko saboda sababin yaƙe-yaƙe ko saboda rashin lafiya ko saboda yunwa ba zai iya zauna ya ba da karatu ba. Allah ya samu cika da imani. walakin yaqbidu al-ilma bi qabdi al-ulama Allah zai karɓi ilimi ta hanyar kashe malamai hatta idza lam yatruk aliman a wata ruwaya hatta idza lam yubqi aliman har sai Allah ya zamo bai bar wani malami ba takhadha an-nas ru'usan juhalan mutane sai sirki shugabanni ko kawuna jahilai su'ilu sai sun musu tambayoyi ba aftau bi ghairi ilmi sun ga ba su fatawa ba tare da ilmi ba ma'ana duk sanda Allah ya dauke mai ilimi to jahili ne yake maye gurbinsa Allah zai ɗauke ilimi ta hanyar zai kashe malamai zai karɓi su kuma ka kula a kowane ɓangare idan malami ɓangaren ya rasu zai ya amai mai da gurbinsa ko da da wanda suka fi shi ilimi to a wannan gabar sai ga wani abu da yake iya yi ko ba a iya yi haka za a ita yi haka za a ita yi haka za a ita yi in duniya ba ta yi asara ba iya al'ummar da yake tare da su yake koya su sun yi wannan asara idan asar ta faru a nan ta faru a can ta faru kaga ta zama duniya wannan kenan sai ta san da Allah ya azurta mu da malamai mai kokari mai ribata daga wajen su kuma yadda mutum ba wani abu da ya fi wahala na ya faru a cikin duniya in ba daga wajen Allah subhanahu ta'ala ba saboda yin malami wahala ne da shi kai arabiya ka dinga karanta abu da kawai ba wata ka dinga karanta shi da wasali sai kai wajen shekara talatin kana karatu wallahi a ce wannan kalmomin arabiya wanda ba wanda ya san yawan sai dai in kai annabi ne hmm. kamar ibn junni yake faɗa ba a iya kewaye arabiya sai dai in kai annabi ne Allah ya aiko kamar da suyuti ke kawo a cikin almuzuhi a ce ka kai gabar da duk wata kalma da ka karo da ita zaka fasa take gaba billahi lazi sai ka wajen shekara hamsin kana karatu kan mai zarkan mu sai ka hakura da riga ka hakura da kaza ka hakura da kaza duk wani abu da kake wallahi sai ka hakura in ma za a tsaya a karatu a tsaya a yi wannan shafe shafen ba zai yi ba wallahi tallahi wallahi sai an daɗe ana yi saboda menene hanyar aljanna ce wallahi tallahi sai an daɗe ana karatu a ce duk kalmar qur'ani sai ka fasa ta duk ta sunnar manzo Allah sai ka fasa wallahi sai ka daɗe kana karatu da wuya in ba Allah ya yarda ba har kama ba ma ta yi ba shi yasa idan kana kallon salon da ɗalibai suke biyan suke yin karatu ka kalli salon da kuka wa a baya kuka yi karatu sai dinga cewa in ba in ba ka kallo Allah ba suka ci harkar nan kamar wata rana ma za a daina ta dan ɗalibai yanzu ba su da juriya ba su da haƙuri ba su iya jure talauci ba ba za su iya jure zuwa wajen karatu ba ba za su jure naci da bibiyar karatu ba ba za su iya jure ba za yanzu ɗalibai sun yake tun yanzu an shigo da eh, zamanin kana ganin malaman ka kamata sun yi kwalliya kai ma dan kwalliya zaka tashi kaga tun da kana magana kwalliya shi zaka tsaya ka ba wani ilimi wani lokaci ka rubuta ka rubuta kalmomin arabiya a rigarka ku kwanta kai bacci a rayuwarka na rantse maka da Allah ban taba yin fulo da kayan shi a rayuwata na alifta ba idan muka samu kalmar arabiya muraja'a ta muke suka biya ta sau dubu goma yanzu haka zai yi ci ba dan arabiya فأبتغوا غير علم ita وفعلوا سعدوا اتخذ الناس رؤوسا sai mutane firki shugabanni ko malamai jahilai su ilo fi mafi tambaya abu fito zari il su dinga ba su fatawa ba tare da sani ba na kaga sun ɓata kuma sun batar Allah ya shi قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور قال حدثنا منصور عن هلال بن يثاث عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا يتي ناقم أن الله صلى الله عليه وسلم قلت له أين تي مسا حدثت أنك تقول أنك يا من شوى كان شوى صلاة القاعد على نصف صلاة القائم واتو وين دي صلى أسعي كو أزوني tana daidai da rabin sallar wanda ya yi a tsaye ma'ana ladan sallar wanda ya yi ta a zaune yana rabin ladan wanda ya sallar a tsaye kawai da kano wani ya ce tushe akwai ba zai bari ya zauna a ya gaji a ka miƙe don ka samu ladan ka cikakke shi sa al'akubari rashin rahimahullah mana abdurrahman kafin ya baka dama ka zauna sai ce alƙiyamu bigeri sinadi sun mulkiyamu bis sinadi kaga ka tsaya ba tare da ka jingina da wani abu ba sannan sai ka zo ka tsaya tare da jingino ka ba za ka ba za a ce ka tafi ka zo na ba a'a in har za ka iya tsayuwa ka dan dafa wani abu to ka gara kai wannan saboda menene dan ka samu wancan lada na'am qala inni laysa Ya yace ani ba kamar ku nake ba نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن هشام الدستوائي عن هشام الدسوائي قال حدثنا يحيى عن عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن عن جبير بن مخير عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رأى عليه ثوبين معصفرين عليه السلام ya ga tufafi a jikinsu معصفرين. وتقول mu'asfarai wato وانه aka معصفر. wani nau'in turare قال هذه ثياب الكفار لا تلبسها yace wannan tufafin kafirai ne wannan mu'asfarai ne nau'i ne na tufafi mai turare a jiki kuma da nau'i na ko na alhariri a na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى نعم. قال حدثنا آه، قال حدثنا حسين المعلم معلم قال حدثنا عبد الله بن بريده عن أبي سبرة قال كنت عبيد كان عبيد الله بن زياد يسأل عن الحوض عبيد الله يا كنت تنا تنبيه عن الحوض حوض محمد صلى الله عليه وسلم وتقورما كو تبكي لمن زن الله سلم ده الله زي باشا على نقوبة القيامة وكان يكذب به يا تبي يدد وانا تبكين با بعد ما سأل أبا برزة والبراء بن عازب باين يا تنبيه أبو برزة الأسلمية da bara dan adi wa aiz ibn amr ya tambayi aiz dan amr wa rajulan akhar ya tambayi wani mutum da mutum hudu ya tambayi amma duk da aka ce bai dama wa yukadibu bihi ya ce shi bai da wannan tafkin ba fa qala abu sabarata sai abu sabara ya ce masa ana uhaddithuka bi hadithin to ni zan sanar da kai wani hadisi fihi shifa'u hadhihi zai warkar da kai daga wannan kokwantar naka inna abaka ba'ata ma'i bi yace babanka ya aika ni da dukiya ila muawiyata zuwa wajen muawiya falaqitu abdullahi ibn amr sai na gamu da abdullahi ibn amr dan aus haddathani bima sami'a min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai dan ni da abin da yajo da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa amla alayya wa amla yamin shifta yace rubuta fakatabtu bi yadi na rubuta da hannuna falam azid harfan ban kara harfi ɗaya ba Kalam an anqus harfan bar rage harfi ɗaya ba haddathani zantar da ni yayi cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzo Allah sallam ya ce inna Allah la yuhibbu al-fuhsha Allah baya son alfasha ma'ana bayyanar da laifi aw yubghidu al-fahisha wannan shakarawi ce ko kuma yana kyamatar duk wani laifi wal mutafahisha da wanda yake koya laifin ko yake bayyanar da laifin قال ولا تقوم الساعة القيامة بذات تاشبا حتى يظهر الفحش والتفاحش حتى ديك سابان الله ده كو يد سابان الله يبينا وقطيعة نعم وقطيعة الرحم ده ينكي زمنتا وسوء المجاورة ده ممونا واتو مقبتك وحتى يؤتمن الخائن kai har sai an ɗauko maha'incin mutum maha'inci an ɗora shi akan mutane musu mulki shi aka aminta da shi wa yufawwal al Aminu? shigo amintacce a ce ne mahaincin an gane a kokari ɗabi'a mara kyau sai a ce ta mutanen kirki Ɗabi'a mai kyau sai a ce ta mutanen banza ce a kirkiri boko haram sai a sa ta a tsakanin makaranta qur'ani sai a ce su ake zargi kuma mutanen banza sai a ce su kuma mutanen kirki ne auzu billah qala ala ku saurara إن موعدكم حوضي إن موعدكم نيمكو إذا ما هددكو حوضي أو دن تبكينا إنت مزان الله صلى عرضه وطوله واحد يتي أرضه فاتن سدتين سدتين كواني وهو كما بين أيلة ومكة يا كيك كمدد كانوا أبو جاه نعم. وهو مسيرة شارم إذا أنا أسا ذاك إذا تكي تفيشي كواتا أبو قدا مثل النجوم wato kofunan da suke cikinta kai ka ce taurari yawan taurari a sama abariku shi ne kaga abari kofunan da suke ciki sharabuhu ashaddu bayaban min alfiddati ruwan da yake cikin sa ko abin shan da yake cikin sa ashaddu bayaban yafi tsananin haske min alfidda fiye da azurfa hmm. an shariba minhu mashraban duk wanda ya sha makwarwa ɗaya a cikin wannan ruwa lam yazma ba'dahu abada ba zai sake yin kishi ba har abada ba zai sake jin ruwa ba har abada Allah ka ba mu qala ubaidullah ubaidullah mai karatawa sai ce ma sami'tu fil haud hadithan yace ni wallahi abinda ma yasa a bayan na kiyarda ban ji wani hadisi akan tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba asbata asbata min hada wanda fi inganci fiye da wanda ka gaya mun dinnan ba ba saddaka bihi ya ce daga yanzu na yadda annabi sallallahu alaihi da tafki zamu je mu sha wa kada sahifata sai karbi takarda inda hu. ya ajiye ta a wani sai aka rubuta hadisi Sana sai ta ba nufi sallallahu suna rubuta ya a dalibi ya kasa sayar littafi ko fa in gata ne duk hanyar da za a shiga aljanna an buɗe mana ita Allah mala wallahi mala wani sahabin akan hadisi ɗaya ko tabi'i ko cikin magabata sai mutum ya tafiya wata guda akan hadisi ɗaya ta wani ma'ulu sanad a nan in ya karɓe shi tsakaninsa da wanda zai ba shi da manzan sallan mutum biyar ne amma in ya tafi ya je cana zai samu tsakaninsa a nabi sallan mutum biyu ne ko uku dan wannan kawai sai tafi can ulu sanad ba hmm. sanadul ali na al ali wa nazir na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا عامر قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو ولو سن هذا عبد الله بن عمرو بن عاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتناد من الله صلى الله عليه وسلم الى تشوا المسلم من سلم المسلمون مسلمين قريش لمن سلم المسلمون وعند مسلمين suka kubuta min lisanihi daga harshen sa da hannunsa والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه kaura اورا gaskiya wanda ya kaura cewa الله يعني ya hane shi akan shine قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال سنه صحيحين نعم قال حدثني ابي قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن ابي مليكه عن ابن ابي مليكه عن يحيى بن حكيم بن صفوان عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جمعت القران يتلى لا تتر القران فقرات به في كل ليله wato sai na dinga karanta abin nan da na tattara na ƙur'ani a dukkan dare balaga dalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai labari ya iske cewa fa abdullahi dan ayyar iske an fitar da cewa ga abdullahi dan amr dan asnan shi ba duk dare sai yayi sauka qur'ani fa qala inni akhsha an yatula alayka zamanun sai an fitar da ina jin tsoron kada shekarar ka wato ina jin tsoron zamani kai ma tsayi kuma ka zo ka kasa ma'ana kada girma ya zo ma ka kasa wa an tamalla wa an tamalla ina jin tsoron zaka iya kosawa min almalal hmm. na'am ikrahu fi kulli shahr ka dinga karanta qur'ani a duk wata kullun ka yi jiji hmm. na'am ya rasulullahi sai ya annabin Allah dani astamti'u bi دعني أستمتع من قوتي وشبابي يا أدب الله دعني أستمتع بني أموري da ƙarfi na da samartaka ta da Allah ya bani kaji sabai su suna ganin morewa da samartaka da morewa da ƙarfi bautar Allah so ake ka karar da ƙarfin nan idan nan ya ta ido bi da ayin qur'ani mm. ya ta ido bi da hadisan manzo alaihi kunnuwan nan ta jin hadisai kafan nan ka taka kai ta biya wajen aikin alkhairi da ita har ta kai ta furta kalmomi malam ka more shine morewar rayuwa da ani astamta banni in more ya alban Allah da wato da samartaka ta da ƙarfi na na wala qalahu fi kulli 20 sai sai to karanta a duk kwana 20 قلت يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي يعلم ان ابن اموري da ƙarfina da samartakata قال قلاه في كل عشر muku da samartaka wai saurayi ba sai ya kula da ibada ba kuma cewa shabu na sha'afi ibadatillah an gane da saurayin da ya rayu a cikin butar Allah wannan abin da ake so kenan Na. wala ikra qala qarahu fi kulli ashri to kaje karanta shi a duk kwana goma in kana ganin wancan ya yama kadan قلت يا رسول الله دعني استمتع من قوتي وشبابي يا ان الله بن اموري da karfina da samartaka samartakata a wala aikin aiki a kwana ana yi a zama ɗaya a karanta maka hadisi hamsin ko ɗari wannan ka more kenan ka je tafsiri a biya izbi ɗaya wannan shine ka more kai ta yawo cikin kalmomin numfarfashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan abubuwa na ƙur'ani da aka faɗa kai ta jin su kai ta zikiri ba ka je kawai kai ta kallon waya kana bata data wallahi Allah zai tambaye ka zalunci ne suke mana ba an cuce mu an zalunce mu ko mu ma mun zalunci kanmu tunda ai ba du ba bula da ka dauko akan ka ba akwai ne ke dole sai kai na'am qala qalahu fi kulli tab'in kaji annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya bilal arihna biha bilal hutashe da mu da sallah kaji wai a huta ba ba a huta ki ba a a kira mana sallah ko arihna biha wa ju'ilat qurratu ayni bi salah ni an sanya san idaniya ta da jin dadi na ina sallah Kaji ba su bai da suke ba muku wanda an kira sallah zai zai buga tsaki har lokaci ya yi amma wannan ajiyar ya kalla agogo kuwa wannan yana da matsala fa an ci kwanaki ma haka dinga haɗa hanya Ya قلت يا رسول الله استمتع من قوتي وشبابي يا الله اموري da karfi na da samartakar da Allah ya bani sai annabi sallallahu ya ce masa anan yaki ya ƙara masa ba zai fice kwana goma ba ko kwana bakwai ba sai je gabata قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خسوف الشمس ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يصلى أذا زبرانا داكي يا ركع بيو قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب عليه السلام يا دوبي نقول أجتن ساشي صحبانسا wasu نعم. sassa دوبنا نقول فاعرض عنه وان araba دوبا wanda كي غبرت يا زين اجي ɗauke عليه السلام يا zo yana gaishe da ai sahabin ya fahimci haka sai cire na ni sai jifa da shi wata kada khataman min hadirin to sai je ya riki zobe na karfi qala hadha sharrun hadha hilyatu ahli an-nar to wannan an yi ke cewa wa hadha shar wannan da ka sa sharri ne ado ne da kwalliya na mutane yan wuta na na kalqahu na wato na karfan ma da yasa sai cire fattakhadha khataman min warikin. sai ya riki zobe na azurfa ta ta anhu sai ya salme shiru kaga zobe in za a sa na azurfa ake sawa zoben azurfa ba na karfe ake sawa ba na azurfa eh zoben azurfa ake sawa wani azurfa wannan suka ji ba ce akwai ta dubu ɗari eh ni na ga na ga cojin miliyan fa uku ma kwaya a hannu a madina to ya ce wannan kasa za ka tashi sama ne a ce akwai sa'iki na قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عمير عن قال حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير أبي أبي أبي اليقظان عن أبي حرب ابن أبي الأسود قال سمعت عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجون دعنا السلام إلى شيوا ما أقلت الغبراء ما أقلت الجبراء نعم وأن انكسر بتتبع أوكا ونبا ولا أظلت الخضراء ثمن بتتبع للبي ونبا من رجل أصدق من أبي ذر ba ta taɓa rike wato wannan ƙasa ba taɓa ɗaukan wani mutum ba wannan sama ba ta taɓa rufe wani mutum wanda ya fi gaskiya fiye da Abu Dhar ba al-ghabra ƙasa al-khadra sama an gane eh نعم قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن عمير قال حدثنا عثمان بن حكيم أنا أبي أمامة بن سهل بن حنيف بن حنيف عبد الله أبو ذر الجفاري me aka sabanta shi da shi gaskiya to kuma yanzu cikin sai mutum a nan ce idan aka ba muka mulki kan karba domin kana da rauni ashe shi gaskiya ba ita ce mizani na na mulki ba shi gaskiya shi mulki abinda aka fi so a asali akan sa kowa force ake kallo karfi ان خير من استعجلت القوي الامين sai an fara sa kuwa sai a sa amana sannan sai ilimi an gani wani kenan idan ya ce ai wani mai amana ne a bashi ai mai amana ne lafiya عن سالم بن حنيف حنيف عن عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب وقد ذهب عمرو بن العاص a lokacin babana a murdan asu ya tafi baya wajen yalbasu thiyabahu liyalhaqani ya je ya sawo kayansa dan ya zo ya same ni wa nahnu indahu muna wajen annabi sallallahu ايوه فقال ونحن عنده لا يدخلن عليكم رجل لعين sai ce yanzu wani mutum zai shigo wajen ku la'ananne tsinanni wallahi ma ziltu wajilan ya ce wallahi ban gushe a tsorata ba kan baba ya shigo domin ya je sai ya canza tufafi ne ya dawo ya ce ban gushe cikin tsoro da razani ba a tashawwafu dakhilan wa kharijan ina sai na dinga kaiwa ko in ga waye zai je shigo hatta da khala fulanun sai da wani ya shigo ba babana ba na'am yani al-hakam yana nufin al-hakam domin ai a gabar tunda babansa ya je ya dawo ya ce ga wani mutum dole ka tsorata ai Allah ya saba babana bane Allah ya قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن الأميري قال حدثنا الحسن بن عمرو أنا أبي الزبير أنا عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لازم أن نستمر الشوى إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم idan ka ga al'umma ta suna jin tsoron azzalimi an ta kula lahu su gaya masa gaskiya innaka ta zalimun su gaya masa gaskiya kai fa azzalimi in dai ka ga al'umma suna jin tsoron gaya mai zalunci zaluncin da yake yi faqad tuddi'a minhu to shi kenan ka karfi وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خصف ومسخ وقذف فقد تودع منهم ma'ana so ake a ce ka ɗauka kawai ka yi ban kwana da su ma'ana wannan al'umma an yi asararta duk sanda al'umma ba ta iya gayawa a zalimi ko shugaba gaskiya to na al'umma an yi asararta sai ga kaza yanzu ka duba malaman da gwamnatoci suke ɗauka suna sawa bugunsu wanda za su ƙara suka su ne su cuci al'umma in ka ga gwamnati tana jan ka a jiki a matsayinka na malami ba ka iya faɗa gaskiya ina jin wani ma ya ce ai yana ta cewa ai a ƙwar'ani cewa rasulun ya ci ba da cin muhammad ake tsaye da shugaban ƙasa ake ya ce wannan kuma kai tsaye an ambace shi a ƙwar'ani ya ce ai da wannan abu kuma da sunan kuma da sunan wai malami ne ya tara jama'a so da abinda za a bashi abinda ya ci ninkin banin kirsa ya sha ninkin banin kirsa قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عن قتادة عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe kyau yana kokarin kare dukiyarsa shahidi ne an zo za a taba ma gida ko mota ko abin hawa ko iyalanka za a ci zarafin su ka ce a a bayan ba rena an kashe ka kai shahidi ne قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عمش عن أبي وائل عن مسروق قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو يتناقض أنت أذونا أوجه عبد الله بن عمرو عن عاص وذكر عبد الله بن مسعود في أيك أم بشا عبد الله بن مسعود فقال تيجي إن ذاك لرجل عبد الله بن مسعود متني لا أزال أحبه أبدا والله بدن قشي إنا سلسة هر أبدا نيدي إنا سلسة مسعود سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دوني ناجي وندا ان سلم yana faɗa a sai na cewa Kuru Al-Qur'ana an arba'atin. Idan za ku karɓi Ƙur'ani da kyau ku karɓa daga wajen sahabbai hudu. Na'am. An ibn Ummi Abdin. Ku karɓa daga wajen Abdullahi dan Mas'ud. Saba da abihi. sai fara da shi. Wa Ku karɓa daga wajen dan Jabal. Wa an Salim Maula Abi Hudayfa. Ku karɓa daga wajen Maula Abi Hudayfa. Qala ya'la. Ya'la yace. Wa natitu ar-rabi'a. Na manta da hudu. mai ruwa ya ji قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا علاء قال حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعنا صلى الله عليه وسلم ياتي إن الرحم ita zumunci zumunci mu'allaqatun bil arshi Allah ya raya ce ta a cikin al'arshi walaysa al-wasil bil mukafi wanda sai an yi masa an gane ko ba mai sada zumunci ba ne bil mukafi wanda yake sada zumunci bisa ga ramuwa ko ranko wanda sai an masa zai yi sai an je masa zai zo wannan ba shi ne mai sada zumunci ba ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها ai mai sada zumunci shine wanda idan aka yanke mai zumunci shi sai sadar na'am wane kwana bi wani ka baka gajiya ka gani bana kiran ka ita ai ba komai ba komai ya ya liƙe ta Allah ji kan magabatan mu kaza kaza lokaci ka dace ka ka je gidansa ka ɗauka ka mika masa shi ya hana ka kike kai masa Allah ne ya ce a zumuncin nan mm. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو قال حجزت معه حتى إذا كنا ببعض طريق مكة حتى إذا مكة شيء أساس هني مكة رأيته تيمما سنجأت يمما فنظر حتى إذا استبانت سيد أنجرا hatta idan ta bada har sai da rana ta bayyana jalasa tahtaha sai zauna karkashinta ina nufin inuwa thumma qala sai ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama na ga manzon Allah sallallahu tahta hadhihi shajarati wato da yazo wajen wata bishiya ne ga babu inuwa a wajen sai jira da inuwa ta sai zai zauna a wajen amma yanzu duk wannan hanyar babu su babu wannan bishiyin inda fi hanyar madina babu kawai da zai zama cewa ana koya cewa tsananin kwaikwayo manza eh, a sallam hmm. da abin da annabi salam ka san yayi kake da ikon yi ka samu damar yi ka yi hmm. Hmm. iz aqbala rajulun min hadha ash-shi'bi kawai sai wani mutum ya wato ya taho daga wajen wannan unguwar shi'ib shine unguwa فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم كما دان الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فيتي يا رسول الله يا نبي الله إني قد أردت الجهاد معك يا نبي الله ناسوني جهادي دكي أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة سودا نئنا نيمان واتو واتو فكر الله معنا دان الله زني كنا نيمان لا جل لا يرى كو جل لا يرى الجنة قال sai ce hal min abawaika ahadun hayyun yace iyayenka suna raye qala na'am ya rasu da Ya ce suna raye ilahuma duk yace kilahuma duk eh, bin suna nan qala farji ta nabi sai koma gida ibrar abawaika ka je ka bi iyayenka shi ma jihadi ya ga malaka duba an siffanta bin iyaye da jihadi wannan mutum ya zama Allah ya sana da iyayen ya zage kawai ya nemi ladan Allah tare da su aljanna zaka samu duk mutumin da yake da iyaye wallahi malam an gata ni ki tarka maka addu'a eh na'am wala fa walla raji'an min haythu jaa sai mutumin nan ya juya ya koma daga inda yazo zo قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا أبو حيان عن أبيه قال عن أبي التقى عبد, عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو عبد الله بن عمر سنة ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكي عبد الله بن عمر يتهو لنا كوكا فقال له القوم ما يبكي ما يبكيك sai mutane suka nuna cewa aka rauka Allah me yasa kuka qala alladhi haddathani hadha yace abinda wannan bawan Allah ya zantar سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نادما ذن الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إنسان wani mutum ba zai shiga fi qalbihi mithqalu habbatin min khardalin min kibr wanda ya zama a cikin zuciyarsa akwai kwayar komayya na girman kai wanda ko danya girman kai yake cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba wannan shine abin da ya sa Abdullahi dan Umar kuka mutum ya san da girman kai a tare da shi me girman kai basarul haqq wa ghamdun nas raina mutane da kin gaskiya kin gaskiya da raina mutane kowa bai isa idan ka ba yana da kuɗi ni ma in ba musiba bai mai sa kuɗi sun fi daraja a wannan area ne to malam ka je Saudiya kada sallah a kusa da shugaban kasa ko gwamna ko ai duk da kake ganin san gaje duk ai available za ka gani dukkanin sai available za ka gani ba ruwan kowa da kowa amma munan daga baki ɗaya wannan nake gaya maka ba wani abu ba kansila zai a unguwa ko yaron kansila daga duk unguwar su wanda ya isa wani wannan musiba har ina kowa Allah Allah kake ka samu dama ka taka mutane ka ce wai ba da dan abin da bai sa karya karya ba duk damar da ciyaman ya samu ka duba kafin wata shekara hudun da ta dawo bayan ya sauka sai ga ya koma talaka duka dan majalisa akwai dan majalisa a gama satin kudin a gama yi kafin in ya sauka kafin wata shekara hudun ta dawo za ka ya talauci ya tsiya duka kai an yi gwamna ma da da su aka zo ana wani mai gyaran tv dan uwana ce wallahi malam kaga tsohon gwamnan muwa ne yau ya kawo gyaran talabishin na ce na ce wallahi malam kuma yana ce mun zariya na ce shi ya ce wallahi shi kada ya zo قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان ومعسر عن حبيب بن أبي ثابت عن عبد العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن السلام يأتي لا صام من صام الأبد باب أزمي كون ديكي أزمي كل أقول لشي كل في أزمي babu azumi ga wannan to wannan kuma ya ɗauki wato la sama liman sama dahar game da kisan nasa'i wanda ce zai ɗauki wani waita ya azance ta kawai sai ya gama da shi tun daga farko a ƙarshe azumin tsofaffi to tsofaffi da aka ɗauke musu azumi ya zaka ba su azumi wa ya sa ka ai ba wani azumi ba wani azumi da ake yin sadduka sai azumin kafara sai azumin ramadan an gane ko ah. shi ne zaka azumce wata amma kawai mutum ya kama ya jera wata uku yana azumi wa ya sa shi duk ga ibadoji da suke buƙatar karfinka da lafiyarka kuma ga shi gari ana zafi na'am قال حدثنا أبو الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء manzon sallallahu ya ce asibi gulubu ku cika alwala cika alwala wanki uku kenan wani haka makaranta da ku idan kuma ta fi cika alwala wanki uku wannan kina ka zo a lafazin hadisi na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو رفعه رفعه سفيان ووقفه مسعر قال من الكبائر ان يشتم الرجل والديه قل اذا ما annabi sallallahu alaihi اذا ما faɗa قال kuma alwakafu wa rafa mm. yana da cikin manya-manyan zulubai mutum ya zagi iyayensa Walu wa kaifa yashtimu ar-rajul In sai alim Allah ya za a yi mutum ta yaya mutum zai zagi iyayensa ya yasubbu abar rajuli shine ya zagi baban wani yasubbu abahu shi ma wancan shi ma sai zagi baban wannan din yasubbu umma. mana shi ma wancan zage shi ma zai ba basu shi ma zagi babarsa yasubbu ummahu shi ma sai zagi babarsa wani taka wani idan da za a ka shiru ba za ka yi zawo قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا وكيل قال حدثنا سفيان عن سعد بن ابراهيم نعم. عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا صلى الله عليه وسلم يا شيخ لا تحل الصدقة لغني اتفق صدقة ba ta halatta ga ma wato ga wanda ke mawadaci ba wala libi mirratin sawiyin ga ma abu aka kun ba ta halatta ga wanda ke ma abocin siffa la fi bi zu mirratin fasawa fasawa hmm. au zu kuwa mirra ko kuwa mirra ko kuma aljamal bil khilqa hmm. yana da halitta kalau kuma da karfin sa bai shi halitta a baki sadaka ba da Allah ku duba ku tuko ku rubuta wannan hadisi ku aji mawadaci a dauki sadaka ba za a baci ba lafiyayye ba za a baci sadaka ba kaga mutum ya zo kato ya tashi a masallaci wallahi yau ba abin da zan ci ku taimaka mu sai ci wannan to in ko kawai ake ya fi ni karfi in ya tsere ake ya fi ni gudu kuma mu muke ƙara na ta mutane fa wani abu mu muke ƙara da ce a'a daga yana kake mutum yanzu yana neman magani sai zo na unguwa in ka tafi shi a nan sai ce shi ai sai ce ai ah, shi a ah, tudun bojuwa yake to kawai lai can gaba rijiyar lebo ba tudun bojuwa wai ya ce wannan wai a bashi ko kuma mutum ya je wai wai a taimaka wai kuɗi zai tafi sokoto sai shigo cikin unguwa ai ta za ka je inda ake lodin sokoto ko aji wanda yake so a kai sakwato laudin sakwato wajen masu mota sakwato zai amma kana neman a kai ka sakwato kuma ka shigo unguwa wai a kai ka sakwato wani mato da ya ce yanzu cikin unguwa nan masallaci ba wai wallahi tallahi a taimaka mun wallahi yau aka fito da ni daga firdu wata na shida a tsaure kuma yanzu tafi garinmu a ce ina ne ci dan bauti ne to kuma ka ce wannan ja'in ko sharɗa ai can sa za ka tafi inda ake lodin bauchi in ba ka abin da union wallahi za su yi masa cikin cikin musamman ya gaya mutane damuwarsa ga abin da za ka yi wanda ma kai ta shabe ba ka shigo cikin gudu lafiya ya ce na Tara Tara ta yi dai. saurata ma'amini يعني يعني قال حدثنا ابو لا قال حدثني ابي قال حدثنا وكيم قال حدثنا سفيان عن ابي حيان عن ابي زرعه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا صلى الله عليه وسلم ياتي تطلع الشمس من مغربها رانا ذات كل لغة وفادتها وتخرج الدابة على الناس ضحا واتو إيه، اي اي زفتو ai ai shi ne dabba din ai ai shi ne shi ne dabba wani shi wani raƙuni wa ya gaya maka ai ne أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآتنا لا يكلون أي عيني كجدك كانوا بنتك تفسيرين زامني لشورانسي wannan bayanan ya din ne alamun ne shawar kiyama ita ce dabba ɗin. an cika a ce wai dabba ya ɗauka wai dabba mai kafafu a a dabba da dabi awwal mashiyu an gane ko An akadami fil ard abin da yake yawo a duniya ya shiga ko'ina ina shine dabba tukallimuhum shine ba a faɗa wani magana kawai tukallimuhum kowane irin magana tana ba su ta amsa a kai me take ce musu ko dai wani abu a'a wannan annan nasu kalu a tunayi yakin bai bai shafi maganar ta ba ka san mala ana ta fassara qur'ani wani lokaci bisa kuskure ba daidai wani ake fassara ba a yin ba ba AI ne ku je ku duba tafsirin jawahir tafsirin Muhammad Rashid Riba tafsirin Alusi tafsirin Ruhul Ma'ani da shawarar duk wani tafsirai ne waɗanda suke da alaka da zamani وسمع عن جواهر بنطاوي رحمه الله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بيأتنا لا يتنون اي اي نعم فأيهما خرج قبل صاحبه والأخرى منها قريب هذا ba a ce da ba a ce wanne zai fito ba wanne ba duk wanda kaga ya fara bayyana kafin ɗayan to ɗayan ma yana kusa yanzu kwanan nan sai suka fara ishin an ga rana ta bullo a ƙasar ko sudan ne ko a ina ta faɗar ta kuka za ka za ka za ka hmm? ta yi ma duk wanda yake ganin rugun tsimewa al'amuran nan ya sa alamu ne iran fatu da kiyami sa'a alamu ne ta sun alkiyama hatta faruwar wannan hari da yake tsakanin yahudu da furus a lokacin ramadan hadisi ne ko dama duk shekarar da aka samu ramadan dinta, ya zo cikin hadisi aka yi faɗa tsakanin yahudu da furus to shekarar za ta zo mai fari ce duk wannan abun nake gaya ma idan da mutane suna bincike wallahi na abubuwan ba zai daga maka hankali ba ka san dama haka ne yanzu shi damuna ko dama duk shekarar inda aka yi faɗa a ramadan tsakanin yahudu da furus to shekarar za ta zo ta yi mace حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل واتو منا muna tawalar da kanmu ne duk wannan karatun an gama shi gaba daya wallahi an gama karatun ina za mu ولا يحسبه إلا طلوع الشمس من مغرب إلا طلوع الشمس من مغربها هي التي أولا أماني ني أبن نبي ذاتو إن جميع رواية kullowar rana ita ce a farko an gane ba hadisi ba eh. ya cike talatin? yake a bari cike na'am قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا وكيم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال عن خالتي عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عبد الله بن عمرو قال la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allashi wal murtashiya Allah rike ya tsine wa arrashi mai cin hanci wal murtashi an gane ko da wanda wato yake ba da cin hanci ko arrashi mai bada hancin wal da wanda ake bawa قال حدثنا عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن ايوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل الثوب yace wanda aka kashe an gane qatilan la inna qatilal khata'i yace yake cewa wanda aka shi shi bisa kuskure wanda ya kama da kisan ganganci shine wanda qatil sauti wanda za a kashe shi da bulala awil asa ko a kashe shi da sanda an gane yanzu annabi sallallahu a cikin nan ya faɗi abu biyu ne akwai kisan kuskure akwai kisan da ya kama da kisan ganganci domin kisa kala uku ne a tulu khata shibul am a tuna am kisa na kuskure kisa na ganganci kisa wanda ya kama da kisan ganganci kisan kuskure shine abun baya kisa ko ba su ake aiki san ba ka ɗauki da ana ni ƙwamu mafi na da suka je ba mai sai zunguri gushin sai faɗi mutu mafi ce na kifa amma wanda ke shigo da an a sa bulala a kin tsula mutum har ya kasa magana zai iya mutuwa amma bulala a ɗabi'a ba tafiya an gane ba tafiya kisa ba haka zalika sanda ba kasafai za ta yi duka ba sai dai in da farfula ne a cikin shaɗi hmm. ne ko sai mutum ya san makwanta amma akwai sanda ba ta cuta ba amma mutum ya ɗauko wuka ko ya ɗauko rasas bullet a wannan zai kisa ne na kuma mu dace فيه مئة منها أربعون في بطونها أولادها to bihi mi'a idan mutum ya shigo da amt zai ba da raƙumi guda ɗari arba'una minha guda arba'in daga cikin raƙuman fi butuni ha uladuha masu ciki an gani ya masu ciki amma sitin kuma suna nan ba masu ciki ba na samu cika da imani abinda muka faɗa dai bisa kuskure Allah ta fi bada wani muka faɗa dai Allah kawo mu Allah ka taimake mu ka farja mana kawai sa'a mana bulala yanzu sai ga bulala sai ga mutum ya haɗa bulala na kyabul na karfe shi wancan ai a ai wanda ya ɗauki na karfe ta tashi daga bulala ko dai a kira shi sanda ko a kira shi makami ma sosai wannan la'an Allah hurra shi wal shi. Allah ya tsira mai cin hanci da wanda ake ba wa cin hanci to san mu cin hanci a ya ya kawo gaba ɗaya